bisa ga dukkan alamu ƙananan jam'iyyu a najeriya sun sama samun tagomashi a wannan karon ganin yadda fusatattun 'ya'yan manyan jam'iyyu a najeriya irin su apc da pdp ke ma rige-rigen kuma wasu sabbin jam'iyyu domin haƙasu su da cimarwa ruwa kuma wannan mako na zuwa ne yayin da yawan jam'iyyu a ƙasar ke ta san mace sayin da ɗaya na baya bayan nan shine yadda wasu manyan 'yan siyasa a jiyon adama da taraba suka ma sayo sheka zuwa irin waɗannan sabbin jam'iyyu domin tsayawa takara dr daniel shaga ismail wani tsohon ɗan siyasa ne a adamawa da kuma ya sha tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar ya ko na dalilansa na kuma ɗaya daga cikin irin waɗannan sabbin jam'iyyu wato sabon jam'iyyar all blending party abp amma kamar yadda na ce da farko waɗannan fati da ake ganin su kamar su ne manyan fati su ma haka suka faru eh, kun fito ne a ƙananan jam'iyyu a najeriya ganin kan cewa sau tari ƙananan jam'iyyu ba sa taka ah, muhimmiyar rawa a zaɓe a zaɓuka kamar kuku shirya wannan tafiya mun shirya muna da shiri kyakkyawan shiri na wannan tafiya lokacin nan ba lokacin da zan gaya maka bane saboda kada ma a ce ina campaign wai ba ku tsoron faɗa da maza ganin kan cewa su sun dade kuma yanzu ku fito ai ba faɗa ai ba faɗa hannu bane wani ai ka san ana faɗa yanzu da kwakwalwa ne da kuma dabara mu Allah ya bamu dabara ya Allah ya bamu basira kuma muna da shirin hada kan mutane ne ba shirin da mutane muke ba shi ma wani dan takara ino Social Democratic Party SDP Chief Emmanuel Bello ya ce sun kin tsatsab da mai fuskantar manyan jam'iyyu alamun ma an kaga yan takaran mu wayannan takara wadda suke neman House of Assembly House of Reps House of um, Senate da kuma gabna za ka gane cewa eh lalle mu ne ke gaba. Wato kun shirya damara dai. mun shirya ɗambara insha Allah. to na da batun na shugaban kasa duk da cewa yanzu kwana ɗan takara wasu na ganin kamar kan cewa watakila a iya yin angulu da kan zabo. to angulu da kan zabo wannan babban magana ce. Ah, amma muna kan dubawa aka ce iya rufin da kai. Mm. To wai kome shugabanni irin waɗannan ƙananan jam'iyyu ke yi a yanzu Malam Bello Hamanjo da Tolaja Abu wani mai sana'ar ɗinkin kwado da linzami shine ma shugaban jam'iyyar democratic alternative da a jihar adamawa ya koma bayyana irin damarar da suka yi to ga dukkan alamu wannan lokacin namu ne ba nasu bane kamar me saboda yadda suke ta saka su ta a cikin al'amuransu tasirin rashin tasirin tasirin su da ne ake ganin cewa ba su yi ba saboda a lokacin mutane suna duba al'amarin kuɗi ne amma a yau jama'a mutum suke nema waye zai zo wa zai cire musu abin nan sannan me yake gaya musu shin abin da yake fara daga zuciyarsa yake faɗa ko kawai maganan ba fatan baki ne wanda aka saba wanda aka, lalata wannan sunan siyasan da shi na tafiyar da abubuwansu abin da ya fara da congress congress din su suka yi zuwa yau nan da ya haye dai mun ga manyan da suke aka ga da aka ci musu manyan da su suna fada yanzu ka fa su manyan sun kasa kenan kome akwai alama shi samu gudu alternative amma dai jadawalin da hukumar zabe a a Najeriya ta fitar ta ce in takara za su soma kamfen ne a ranar 18 ga wannan wata na Nuwamba ko da yake tuni aka soma a fakaici Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya